السلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد جيا الله يا قدر منا آياتان آية goma sha takwas a cikin suratu fatir kuma shine shine darasinmu na hudu a jiya a cikin surar yau za mu darasi na biyar a cikin surar an haɗa kuma gaba ɗaya shine darasinmu na goma ko na goma sha ɗaya a wannan rana ta alhamis goma sha takwas ga watan ramadan alif ɗari hudu da arba'in kuma ashirin da biyu a ashirin da uku ga watan <clears throat> watan biyar dubu biyu da goma sha tara miladiya بسم الله على رمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وإن تدعو ما يتذكر لنفسه وإلى الله المصير الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وازرة وتري هو نمتن wanda yake dauke da rai shi ake kira waziratun wanda zai iya daukan nauyi na laifinsa domin alwizru shine laifi kamar yadda manzo Allah sama yake cewa ara'aita za a hafi harami akana akana alayhi wizir kala na'am قال halari إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر ذاك shine nauyi na laifi. to kowane dan adam zai iya daukar nauyin laifi in ya saba wa Allah annaba ne kawai ba sa saba Allah ranar alkiyama ba wani rai na wani mutum wanda za a iya rubuta masa alhaki da za a ɗora masa alhakin wani ran daban wala ta ziruwa ziratun wizra ukura babu wani rai mai ɗaukan nauyin alhaki da zai ɗauki nauyin alhakin wani ran daban ba nasa ba kowane rai zunubinsa za a rubuta masa don haka idan mata da miji ɗaya laifi a cikinsu to laifin ba zai shafi ɗayan ba idan ɗa da uba ko ɗa da uba ko ɗa da uwa ko uwa da ɗa ko uwa da ɗaya ko ɗa da uwa wani daga cikinsu ya laifi ko ɗan uwa da ɗan uwa ko aboki da aboki ko makwabci da makwabci duk wanda ya laifi ko ɗalibi da malami kowa nauyinsa zai ɗauka ba wani da zai zo a ce kai taho a ɗora maka nauyin wani ko ya ce ni allah abin min nauyinsa babu wala ta ziruwa ziratun wizra ukura <clears throat> idan kaga an ɗora wa mutum laifin wani to laifin ne aka rubuta shi guda biyu aka ba wanda ya yi to wanda ya janyo aka yi shi ma sai aka ba shi kamar wanda ya ja wani zuwa bata to za a rubuta masa ladan zunubin batansa shi ma wancan a rubuta masa zunubin batansa sai kuma a sake rubuta wani zunubi na bata na musamman irin na wannan wanda aka ja din sai a laftawa wancan wanda ya ja din kamar yadda Allah ya faɗa wala yahmilanna aw asqalahum وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون أتين سورة الأنكبوت سورة 20 ترى آية تقول شاء وإن سكبتت دمتاني Allah zai rubuta musu laifinsu kuma za a lafta musu shi a baya ba an gama da su ba kenan wa asqalan ma'a kuma za a sake rubuta musu wani laifin a lafta musu shi a baya irin laifin wa'anda suka batar kuma a tambaye su ran alkiyama ƙaryar da suka dinga ƙirƙira suna danganta ta zuwa ga Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wa cikin hadisin Jarir ibn Abdullahi al-Bajali wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan duk wanda ya kirkiro wani abu a musulunci mara kyau wata tsara mummuna ya kirkiro ta a musulunci to falahu ha za a ba shi nauyin wannan zunubin da ya kirkiro wa wizira man amila biha da kuma nauyin waɗanda suka yi aiki da wannan laifin ba tare da an rage wa'ancan laifinsu ba misali mutum ne ya zo ya buɗe gidan caca ya ce a zo a dinga yin caca to Allah zai rubuta masa laifin ya buɗe gidan caca kuma duk wanda ya zo ya caca aka rubuta mai laifi to sai kuma shi ma an ƙara ɗiban masa laifi an ba shi kamashin kamar irin kasuwancin nan da ake yi a zamanin nan a ce ka zo ka shiga jari a sunansa eh, to a iya cewa shi kamar kamfani ya ce to gashi ya buɗe kamfanin sai da magani ki siya dubu saba'in in kin siya dubu saba'in za a ba ki kayan ki na dubu saba'in ba shi kenan ba to kuma idan kika kawo kwastoma duk kwastoman da kika kawo in ya siya to a cikin kudin da ya siya za a ba ki rabin kudin abin da ya siya misali za a ba ki dubu talatin da biyar to sannan kuma duk kwastoman shi ma duk wanda ya kawo za a ba shi wannan rabin kudin kai kuma za a raba biyu rabin dubu talatin da biyar ɗin a ƙara maka haka za a yi ta yi in ka zama kana da kwastomomi ɗari to sai ya to kafin ka ce mai wannan kakuɗance irin wannan dai kasuwancin da ake yi na cuwa na zamani wanda yake ba kyau to kuma shi ma laifi ya yi kama da yadda ake laifi a lahira duk ya batar da wani to zai ɗauki ɗauyin ya batar da shi ɗan gidan annaba adam ƙabila ba a taba sanin kisan kai ba sai a kansa ne ya fara koya wa duniya kisan kai don haka maza suna ce duk sanda aka yi kisan kai sai an dora masa sai an kwasan masa kamashi idan za a ba wanda ya kisan nan lada zunubi miliyan to sai kuma an sake iban wasu miliyan ɗin an wurga wurgawa shi dan gidan annabi adam na farko da ya nuna wa mutane yadda ake kisan kai wa in tad'u musqalatun ila himliha da za a samu wani rai wani mutum ɗin da zai kirawo wani mutum ko ya kira wata rai ya ce don allah zo ka taimaka ka ɗaukan min zunubin nan ka rage min ya yi yawa layi kamar min shai'a ba za a rage masa komai ba ba wanda zai yadda ya ɗaukan maka domin kowa ma in yanka ganka guduwa yake Allah ya ce yau mai firrul mar'u a ranar da mutum in ya gano dan uwansa zai gudu saboda kan ma ka zaci wai zaka roke shi ya taimake ka ya rage maka zunubi ko ya baka lada mutum zai ga uwarsa da ubansa amma ya gudu saboda ba zai iya taimaka musu ba subhanallah ka duba soyayya da take tsakanin mata da miji ba ma a ce wa mar'atihi ba sai aka ce sahibatihi domin matarka in kana cikin jin daɗi da kwanciyar hankali da kauna da soyayya sahibarka ce kai ma sahibinka ne mana wacce koyaushe tana tare da kai koyaushe kana tare da ita ba wani abu da kake ɓoye mata na rayuwarka na cikinka da banka na sirrinka na komai amma ran alkiyama ba ka so ka ganta duk zuciyarka da ita duk zuciyarta da kai saboda ba za ka iya taimaka mata ba haka 'ya'ya ku duba da yadda 'ya'ya suke amma kirki za ga mutum ya gudu ba ruwansa da 'ya'ya baka ce wa fasilati hillati tuwi ba hamimun يبصرونهم يود المجرم لو يقتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه to a wannan ma ayar abin da take cewa ma mutum zai ma ji ina ma dai a kwasho 'yan nan ɗin gaba ɗaya su a yi wuta da su shi a tseren da shi Allah ya ce gaba ɗaya mutum zai ce shi a ebi mutanen duniya a sa su a wuta shi a kai shi aljanna Allah ya ce to ai ba za ta yi ba ai wutar da take jiran mutum sunan talaza wacce da an shigar da mutum za ta ɗaye masa fatar kai domin ta dafa ƙwaƙwalwarsa tana nan tana kiran wanda adbara ya juya wata walla ya gudu ya kiya saurari wa'azi ya kiya ba Allah da kuma masu kudin da suke tara kudin su boye su ba za su ciyar su fitar da haƙƙin Allah na zakka a ciki ba kuma in sun ga abin taimako ba za su bayar ba to haka Allah yake cewa wala taziru ziratun wuzra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha da wani rai mai zunubi wanda ya zunubi suka yi masa nauyi zai kirawo wasu su taimaka su karban masa su dan rage masa layin malminu shai'a a ranar ɗa da uwa obama la ya jizi walidin an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shai'a a lokacin walidin mahaifi la ya jizi an waladihi ba zai iya taimakawa ko ya tsinana wa ɗansa komai ba wala mauludin shi kuma ɗan huwa la huwa jazin an walidi shi shi ba zai iya taimakawa da uban nasa komai ba saboda inna wa'adallahi haqq lalle wa'adin Allah da ya na cewa za a tada a wannan rana wa'adi ne na gaskiya ikrimatu maula abdullahi ibn abbas albarbari yace fadin Allah wa da tad'um qalatun ila himliha da wani rai wanda yake yayi zunubi sun masa nauyi zai kira a taimake shi a taya shi daukar zunubansa yace ana nufin huwal jaru ya ta'allaku bi jarihi yawmal makwabci ne zai zo ya dinga rike makwabcinsa ranar alkiyama ya ce ya rabbi sal hadha limakana yughliqu babahu duni Allah ka tambayi wannan bawan Allah me yasa in nazo yake rufe kofarsa ba zai bude min na shiga ba wa innal kafira yata'allaqu bil mu'min yawm al qiyamati fa yaqulu ya mu'min inna li indaka yadan a ranar ne zaka ga kafiri ya gano mumini ya bi shi yana cewa kai malam mumini ka san na taɓa ka a duniya ka san na tsinana maka wataƙila ni ne ubangidanka wataƙila ni ne boss ɗinka a wurin aiki watakila ka taɓa zuwa na yi maka wani abu wa qad arafta kaifa kuntu laka fi dunya kaga da yadda muke a duniya wa qad ihtashtu ilayka al-yawm to yau ina buƙatar ka ka taimake ni fala ya al mumin yashfa'u lahu inda rabbih mu'minin nan Allah ya masa rahama to zai ce ya ubangiji a rage masa azabar a taimake shi a rage masa a taimake shi a haka a haka a haka a haka har sai an dan rage masa zafin azabar saboda ya taimaki mumini a duniya amma daidai da haka wa finna wuta zai shiga wa innal walida a ranar ne zaka ga uba ya ta'allaqu bi waladihi yawmal qiyamati fa yaqul ya bi ɗansa yana ce masa ya ɗana ni ne babanka ka san ina ƙaunarka ya bunayya ya kai ɗana ayyu walidin kuntu laka ya ne maka a duniya ba ni na saka a makaranta ba na dinga ɗinka maka kayan makaranta ina biya maka school fees ka girma na ta fafutka na samun maka aiki na yi maka aure na gina maka gida na sai maka abun hawa na ci gaba da ɗaukar nauyinka ba haka muka yi ba fa yusni alaihi yace i wallahi baba na san ka so ni ni ma na so ka kayi min kaza kayi min kaza kayi min kaza kayi min kaza fa alaihi khaira fa yaqulu lahu sai ce ya bunayya to dana kad ihtashtu ila mithqali zarratin min hasanatika taimake ni so nake ka bani koda dugon kwayar zarra ne na kyawun ayyukanka ka taimake ni dan Allah mahaifin kafa da irin kokarin da ya maka ka duba mahaifi ne an jubi hamin matara in ka ban na san wannan dan digon ladan zai sa in tsira daga halin da nake ciki uban ya manta cewa shi ma dan fa yana cikin wannan gararin amma da aibi babu sai uban ya ce da ɗan ya taimaka su yi karo karo a yi maja in ya so shi ya samu ya tsallake sai dan ya ce to baba na dai san duk abubuwan nan da ka ce ka yi kamun kuma wallah abin da ka nema yana da sauki sai dai halin da kake ciki ni ma shi nake ciki abin da kake jin tsoro ma shi nake tsoro dan Allah ni ma da zaka taimake ni babu ina san abin da kake da shi din nan haka fa za a yi shine wa in tad'u musqalatun ila himliha da wani rai mai nauyin laifi zai nemi a taimaka a rage masa wani abu laif malmin hushaya ba za a dauke masa komai ba walau kana za ba ko da wanda yazo ya nema ya taimake shin abokinsa ne ko babansa ne ko ɗansa ne ko matarsa ko babarsa ko ƴarta ko ma menene ranar alkiyama wani shehi wai ya ce maka ran alkiyama kwanta ba wata matsala za mu zo mu wuce da kai wallahi tallahi ƙarya ne amma tabbas wasu za su shiga aljanna albarkacin wasu mun yadda da wannan wannan aƙida ce ta ahadu sunnatuwar jama'a kuma idan akwai waɗanda albarkacin su za a shiga aljanna bai wuce bayan Allah na gari ba masu ƙaunar Allah waliyan Allah makusantan Allah amma a duniya dai in dai ba nassi ne ya ce wane da wane haka suke ba to ba wani mutum da za mu iya sakankancewa domin ici farfajiyar tashin alƙiyama wuri ne na ban al'ajabi khafizatun rafi'a za ka ga mutumin da yake ƙasa ta yi sama da shi mutumin da yake sama kuma ta yi ƙasa da shi fakan min murshidin dal wa min zai izzatin zal wa kan min alimin dalla wa ƙalil khatabu qattam yake cewa ka an ka bika tanhab ila lahdi wa tanghab wa qad aslamaka ar-rahatu ila adyaq min sam hunaka al-jismu mamdud هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا ومن بعد فلا بد إلى العرض إذا اعتد صراط جسره مد إلى النار لمن أم فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل وكم من عالم ضل وقال الخطب قطم يتي ومن بعد باين زمن كبر farko ce gani nake ma kaman ga kanan ya kai ɗan adam an sake ka tanhaqqu ka fada ila lahada a cikin kushewa watan ghab ka matse kushewar ta matse ka wa qad aslamaka gashi dangin ku sun miƙa ka ila adyaqa zuwa wurin da ƙuncinsa ya fi min sammi fiye da wato kafar allura hunaka to a wannan wajen a kabarin nan aljismu mamdud an mika jikinka liyasta kila hudud domin tsutsa ta cinye ka tas ji kana kallo ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka rufe tsutsa ta sharɓa to yanzu mai ya rage ka zaɓa in ba farani da nafila ba wa yumsil azmu kashin naka gaba ɗaya ya zama ya wayi gari kadiran ma ya riddige gaba ɗaya to da ma haka ne iyakacin haka da da sauƙi ce wa min ba'adu to bayan kuma an gama zaman kabari fala budda min al'ardi kuma dole a fito ranar mahashar a tashi a gaban Allah idza tudda siratun lokacin da aka tanadu wata hanya siraɗi kenan jisruhu kadarkon siraɗin gadar da za a bi kad mudda ilan nari gaba ɗaya hanyar wuta ya yi liman amma da ka taho duk wanda ya nufo wajen zai hango wuta to a wannan ranar ne wani zai zo ya bugi kirji ya ce tun a duniya zai ce baka ba matsala ya ce fa kan min murshidin don da yawa wanda a duniya ma dubu ne shi uban tafiya amma a ranar ya ya rasa hanya wanda a duniya shi ke nuna hanya amma an je lahira ya bata shi ma so yake ai mai fito wa min zi izzatin zal mutumin da a duniya shine mai karfi da buwaya yana da kowa amma a ranar ya dawo kaskantacce wa kan min alimin da yawa zaka ga mutumin da malami ne a nan duniya amma a can kuma zalla shi ma kalallabiya ta kwashe shi ya zagi wa ƙala ka ji cewa alhatsa qattan ma yau bala'in ya gama kowa da kowa shi yasa Allah ya kira ta da suna abamatul kubra yawman ita rana ce a busan ba far'a a cikin wannan ranar kam darira fuskar ta amurtike take kuma ta shafi kowa fa inna إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم jaza'an ولا kura. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة مسرورة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا Allah ya ce yufuna bin nazari muminai suna cika rantsuwarsu da suka yi ta bakance in suka yi bakance suna cikawa me yasa wa yakhafuna yawman suna jin tsoron wani ne kana sharruhu mustatira sharrin wannan yinin ya gama kowa da kowa ba wai ya shafi iya mutanen wuri kaza ne banda na kaza mutanen ɗariƙa kaza banda na kaza mutanen yan kaza kowa a wannan lokacin ba ɗan ɗariƙa ba ɗan izala ba ɗan salafiya ba ɗan balarabe ba wanda ba balarabe ba kowa a lokacin tashi ce za ta fushe shi ba kana zuwa wajen annaba adam zai ce ku yi haƙuri na ci ganyen bishiya allah kuma ya hana in ci annabi nuwa a ce to kai ne Allah ya zaɓe ka ya tsirar da kai ya kaza ce to ni da na roƙa wa mutane azaba aka halakar da ni da ba zan iya halittar rai ɗaya ba a ce a je wajen Ibrahim a je wajen annabi Ibrahim ce na taɓa yin ƙarya so uku ina tsoron kar ta tashi yau duka ba ƙarya yi ba Allah ya Allah ya amince Allah ya ƙara tabbata a gare shi a ce to a tafi wajen Musa a ce kai Allah ya zance da kai ya zaɓe ka a cikin annabawa ya yi maka kaza ya yi maka kaza muna so ka je ka cece mu a wurin Allah zai ce a hirɗinku na taɓa kashe wani mutumin baƙiɓe ɗan misira kuma kar a tashi maganar yau a tafi wajen isa a ce to an gama kai ne ruhullah wa kalimatuhu kai ne kaza kai ne kaza annabi isa ya fashe da kuka ya ce to ni da ake bauta mun amma ku je wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam to a lokacin ne za a nemi manzan Allah sun alhali ko shi ya fara tashi dama shine awwalu man tanshaqqu anhu al-ard shine kasa za ta fara tsagewa ya tashi sai zama ya fito amma ya ce in ya tashi zai ga annabi Musa ya ƙanƙame al'arshi manzala ce ban sani ba shin riga ni tashi yayi ne ko kuma a'a shi ba shi a cikin suman da za a yi na ƙarshe tun da shi an sumar da shi tun yana da rai lokacin da ya zo tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iba la adri asu'ika bi sa'atihi al-ula ko kuma ya tashi ne kafin ni ana zuwa a gano manzon Allah sama yana hango mu mun taho al'ummarsa sai ce me kuke nema a ce ya rasulullah ga halin da muke ciki ya ce to ku gafara sai ya wajen ubangiji yana zuwa ya je ya sa goshinsa ya yi sujada ya dinga yi wa Allah kirari yana yabansa da wasu kalmomin da manzo Allah ce shi ma a lokacin za a sanar da shi su shi zaka ce har yanzu akwai sunayen Allah da sifofin da ba san su ba a ranar manzala suwa zai wasa ubangiji ya koda shi ya faɗe shi ya masa kirari ubangiji zai da sifofi na yabo ubangiji ya ce ɗago tambayi abin da kake so an baka nemi ceton da kake so ka ce ta an baka to sannan sai ka ce akwai wani kuma wani mutum daban wanda duk waɗannan annabawan sun kasa alaihimus salatu wassalam sai annabinmu muhammad sallallahu alaihi shi kuwa bai kasa ba amma ba zai ba sai an bashi izi. a ce sal turda tu shafa. a lokacin manzala Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce to sai a bashi dama ya cece mutum dubu saba'in a cikin al'ummarsa Allah ya sa muna cikin su to amma fa wallahi ba ka shiga cikin su ba sai in kana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan ne sai a bawa mutane dama su yi ceto kuma wala yashfa'una illa liman irtada ba wanda za su sheta sai wanda Allah ya ce a cece shi kuma in baka yi sulhu da Allah a duniya ba wani ba zai ce wai wai wai zauna ka bata kai ta abubuwan kamar mun je lahira ba wata matsala wannan renin wayo ne da renin hankali akan idan ma an yi wannan wani miskinin talaka Allah na tuba talaka ne sosai tun da na taso na san shi a cikin talauci har kuma zuwa dai tahowa ta nan ba sani ko Allah zai wani abun bayan azumin nan amma a iya sani na da shi na san in ya aje kekensa ya yi fakin ko barawo ba zai saci wannan keken ba don in ya sata ya ƙara wa kansa nauyi saboda tsabagen talauci mutumin nan ka wato yana ɗaukan leburanci yake yi kai da ka ganshi baka bukata a gaya maka me shi kai yanayinsa ma kawai ya isa ya masa rijista ya nuna cewa talaka ne na gaske amma baya bawon allah nan wasu suka suka ce su sharifai ne saboda san annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin nan ya zo ya tashi yi abinci mala wannan na ba labarin kusan shekara 20 da ta wuce ko sama da haka har fi shekara 20 gaskiya aka zo aka ce to mu an ce mana ga sharifai jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka zo muka zo muka haɗu muka taru aka taru a suru mutumin nan ya zo da dafa duka mala gashi muna jin yunwa muka kwashi dafa dukan nan shi ko yana ta hidima ya kwaso ruwa ya yi waye ya yi waye Allah sai ki kudin leburancin sa ya ci ya ciyar da iyalansa su kuma ga shari wanda ake cewa sharifan bilbil da su malam aka ce to shi ɗaya sharifin zai yi turare a wajen a kawo ruwa aka kawo ruwa mu dai ya aka Allah wa mun dai ga ruwan ne a idan mu kuma daga baya mun ji ya koma yana ƙanshi aka watsa mana ruwan nan duka aka jiƙa mu da shi muka ta jin ƙanshi wasu suka dinga kuka to wayannan biyun da suke cewa su sharifai ne sai daga baya ɗaya in mun je filin bal sai in garshi a filin bal nake ta waki nace to a ah, sharifi kuma <laughs> lokacin to muna ƙanana to zaura ka suka tashi ɗaya kama hannunsa ta dama ɗaya kama hannunsa ta hagu a gaban jama'a a gaban mu ni na gani suka ce kakka da mu ran alƙiyama za mu ɗauke ka da mu da kai da na faɗi ma za mu shiga aljanna muka ga to ko ma laibirancin zami ne mu tara kuɗi mu samu a ce mu shiga aljanna da na faɗi kaji sai ka ce na na faɗi man ta san su ranar ina zaune a ofis wajen aiki sai ga ɗaya wanda aka ce sharifin ne a lokacin muna ƙanana suna manya babba ne wallahi sai ga shi da na gan shi sai da na ji tausayinsa na gan shi ya zo ofishin wani abokina ya yi nce yana da 'yar matsala yana so a taimaka masa wuyan nan nasa masha Allah ta barakalla shi ma da ganinsa an masa rajista da na san yana 'yan wake-wake to amma daga baya na daina ganin sa. ina ganin sa nace a ah, ahlan wa zalam bai gane ni ba muka gaisa da shi bai fahimci kowaye ba to ni ko ban bashi sani ba nace ya aka yi ne me ke faruwa sun cika an bar su a zaune sun yi abin nan sai ce wallahi dan abu sai nace a taso sai na kira shi HOD din ce masa to wannan ba Allah babban malami ne da Allah a sallame shi ya ce an gama an gama insha Allah yanzu za a yi a shi abokin aiki na ne ya yi ta tunanin ko a ina ya sanni ko a ina ya sanna Allahu alamu to irin waɗannan kuma su yawancinsu suna da hazaƙa ya ci a ce sun tafi sun yi karatu a lokacin ko bihin ba mu sani ba mu a larabci dai eh, muna yara alhamdulillah a lokacin mun haddace qur'ani amma dai ba wani irin ilimin muka ba mu san da su ba da mun daka ci tasu to da har yanzu a yanda suke tumuko muna ƙasa da su a haka amma da na gan shi larabci na fara masa yana ina haka yake amsa da ƙyar da to irin wa'annan idda <clears throat> aka mana musu kyakkyawan fata saboda wasu su ba wai musu ne ya hana su bi ba iya abin da suka sani kenan kuma ba a wayar da kansu akan su saurari wani karatun ba wallahi wa'insu saboda kyan zuciyarsu da an wayar da kansu akan su sauraro na karatun da za su bi gaskiya da shi karatun nan ba su dabar ba ne da an gaya maka sai ka ji ka ta samu waraka amma akwai wa'insu suna nan masu kasuwanci da abun da ka zo ka fara magana ya ce kun ji ko ba sa son na na faɗi ba bayan da za ka tashe shi ka ce ba ka labarin na na faɗi ma shekarar da aka haife ta sanda ta rayu yadda ta yi rayuwar ta hadisan da ta rawaito da kaza bai sani ba muku alhamdulillah mun sani alhamdulillah ne yanzu din na san hadisan da na Fatima ta rawaito kuma din na san inda suke kuma din na taba bibiyar su na karanta in ka san ta zaka yi haka ne mun san ta mun san labarin aurenta ba ma wai labarin aurenta kawai labari da ka ba mun san hadisan da suka zo da ruwayoyin da aka rawaito mun kuma karantar da mutane kuma alhamdulillah mu malamai sun karantar da mu mun san karamomin da Allah ya mata kowace karama kuma za mu iya gaya maka cewa ga hadisin ta ga matsayin hadisin ga wanda ya rawaito hadisin mun san lokacin da ta rasu mun san rashin lafiyar yanzu kuma duk sai ka ki mutum kuma kai haka oh, dan ka faɗi gaskiya ya ce baka son kona na Fatima alaiha salam ranar alkiyama wallahi ba ruwanta da kai sai in ka bi Allah kuma na tabbatar da in aka bata dama ta yi ceto baka cikin listinta saboda tana da nata mutanen tana da wa'anda ta san su kai ba ta san ka ba to amma daidai da haka ko na na fatima ta cece ka ko sayyidina aliyu ya cece ka ko sayyidina abubakar ya cece ka ko sayyidina umar ko sayyidina usman a hannu shede ya zama kana ce da za a ta kai ko ɗalibinka ne zai cece ka in dai za ka samu cetan to ai ka ci nasara sauraka ba zancen a ce wai wani zai ɗauke wani wani laifi ku yi na lamunce muku ba zai yi ba in kai a matsayinka na malami ka sani karka bar mutane su sakankance ka sanar da su ba lalle ka sanar da su wani malami a irin zikiran nan da suke wanda mu a wajen ba su inganta ba sai yake cewa ya ɗan uwa na zakirai zan bayyana muku kuyi kawai zancen da na ji ana faɗa a cikin gari mai ƙona rai mun katsiro mun a cikin ɗari ƙarƙadirai mun zo da al'amura ciki na ta da mu muka ƙirƙirai wallahi na rantse da sarki jalla wanda ya ba mu rai duka ayyukan gana ƙadiriya babu ɗaya da na ƙirƙirai duka dukanin abin da na bayyana ya zo cikin littattafai duka malamin da yake musu ya taho ya gansu a fai da fai ni ba ni duba karamin jahili ko da yana kada kangarai to misali yanzu in akwai waɗannan abubuwan ai ba sai malami yana musu ba ga ya masa ma a huta wannan abu ga dalilinsa ga hujjar mu a ƙur'ani ga hujjar mu a hadisi ga matsayin hadisin kyala mutane kuma suna da hankali sai su ɗau ayar sai su ɗau hadisi wannan ayar dai ba mu muka fara tafsiri ba miliyoyin malamai kafin mu sun yi tafsirin nan sun fassara a haka ko ka kai ka fahimta in kai ka fahimta a matsayinka na malami mai shekaru wanda ko bai komai ba ya koyar da fiƙihu ya koyar da lura ya koyar da wasu abubuwa na alheri sai a zo a ce ala gafarta malam mun ji abin da ka faɗa kuma mun fahimta amma ka yi haƙuri wannan abin ba haka yake ba amma allah ya saka maka da alkhairi ubangiji allah ya sa kai ma ka fahimta ka gyara don kai haka kuma ai shi kenan kuma kai kuma kare na malam baka yi daidai ba don me kai waye kai ma hadda ma za ka yi kaza me aka yi aka yi ka Allah ya samu dace to dai wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal min shay'an walau kana dha qurba to amma kowa ne aka gaya masa zai yadda Allah ce inna ma tunziru allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ai kai dama kana yin gargaɗi ne ga waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu ko da a fake ne ba kowa wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah da ka jin tsoron Allah a fake yana taimakawa mutum wajen amfani da wa'azi yin sallah yana taimakawa mutum wajen amfani da wa'azi amma duk mutumin da yake wasa da sallah to insha Allah in dai tana wasa da sallah in za ta shekara tana zuwa wajen karatu za ta zo ta yi ta ji amma sai dai na jin daɗi ta ji daɗi na tarihi na tausayi ta ji tausayi amma a nan za ta dinga barinsa saboda can ai ta bar baya ba zani rashin sallah matsala ne don haka duk wanda yake so Allah ya taimake shi ya amfani da wa'azi to ya dinga yin sallah kuma ya dinga cika ta yi ta da cikakken tsarki kuma ya yi ta da cikakkiyar nutsuwa kuma ya yi ta a irin yadda annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam ku tafi ku je ku samu masu sai da kasakasai ko cd ko memory ku ce su haɗa muku karatuttukan malaman da suka koyar da yadda ake sallah da yaran da kuke fahimta suna janyo hadisin suna faɗar yadda manzon Allah sama yake in ma akwai na bidiyo suna kwatantawa don wasu abin tausayi in ka kalli ruku'unsu sai kaga ko kai aka yi ruku'un ba za ka karɓa ba bare Allah da ya yi ka balle kuma sujada wasu kuma ana yin sallar ana kallon hagu da dama ballantana kuma abin da yawan mu ba za mu tsira ba shine muna cewa Allahu akbar a lokacin kuma mun daga area tunani idan liman ne ma yana karatun sallar to ya hutar da mu shi yana nasa mu muna mu jira muke kawai mu ji in karatun fili ne an ce wala ballin mu ce amin da zai ƙara mai mai tafatiya ba in liman ya rafkanuwa mu dama kai tsaye a cikin rafkanuwan muke Allah ya ce muke mu liman din ne yake gaidin din mu in ya bata tumuwa yanzu sai ba bata ana ba da labarin wasu wai yana ta yana ta karatun sallah fa yayi fatiha ba a sallah asuba sun ce ani to sai dogo sura ya dauko suratul shu'ara yana ta yi yana ta yi har sai da yazo isa annabi ibrahim har sai da yazo ah, الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما hankalinsa duk baya kan karatun wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhir waj'al li min warasati waj'alni min jannatin na'im sai da ya ce waghafir li abi innahu kana min ad-dallin sai suka ce amin saboda sun <laughs> wani ma ya manta a wace raka ake kawai dai sun je sun yi an ce dallin sun ce amin to da Allah wannan yana yana bin sallar da ake yi kaga wannan sallar za ku ta hana shi aikata mummunan aikin za ta sa ya dinga jin wa'azi kuwa shi ko wannan liman ya saba duk din ranar juma'a a raka a farko yana karanta musu suratu sajada gaba ɗayanta a raka a ta biyu kuma yana karanta musu hal'ata alal insa to sai aka yi canjin liman ashe su kawai dai mutum in ya tawaran juma'a ya san dai sujada biyu ake yi a raka a farko tunda kun gani inna ma yi minu bi ayatina allazina idza dhukiru biha su sujadan وسبه بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون هذا أنا سجدكم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تو سيلي من يدخل سورة الكهف sai ya zo inda zai tsaya kawai sai ce Allahu akbar rabin masallacin da aka tafi sujada shi kuma ya yi ruku ita suratul kafi ba sujada a ciki saboda sun saba kawai an yi programming da an ce Allahu akbar din farko wani ma yana gengedi wani yana tunanin kasuwancinsa sujada ake yi to ba su yi tunanin cewa ga surar da ya karanta ba wani ya zo aka ce ya tsaya a bakin kofar masallaci ya ce to mahaifinsa ya turo shi ya ce Allah ka je masallaci na shirya abinci duk wanda ya salla daidai a nitse ka gayyato shi ya zo mu ci abinci da shi sai yaro ya zo ya tsaya yana tsayawa duk wanda ya zo cewa ce da Allah tambaya nake raka a farko mai liman ya karanta ce wallahi na manta raka a ta ya ce wallahi na manta ce to huce duk masallacin ba wanda ya iya tuna raka a farko mai liman to shi kansa liman da in ba an yi sa'a ba ya manta duka a raka'o'in mai ya karanta ana irin da sallah an sallame ta yadda ka san ka ake kamar yadda ka san wanda yake so ya shiga ban daki da ya shiga ya manta da matsuwar da ya kafin ya shiga to haka muke sallah amma wallahi da za ka tsaya ka gyara sallarka ka yi alwala daidai irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyar ka nutsu ka tsai da hankalinka ka kalli inda kake sallah ka fuskanci ubangiji da zuciyarka to ka idar da sallar ko a cikin sujada ka roƙi Allah ka gani zaka sha mamaki za ga Allah ya amsa maka ba ruwanka da sai ka je wajen boka ko wani abu kai nutsuwar da zaka samu ma akwai laifin da ba zaka iya zuwa kai ba kuma ba sai ka takura wa kanka kun san akwai laifin da sai ka matsu kake kin yin sa gashi nan dai ruwa ruwa kana san sa laifin amma sai ka kai zuciya nesa ka ƙarƙaje iya yanzu wace ce haka kawai za a fara gulmata ce hmm, to jama'a inda ba za a daina wannan magana ba gaskiya ba zan iya ba wata dai ba ta so din amma tana dan ji dai tana dan kau da kai tana dan ji tana dan kau da kai da an taɓa wata wacce take jin hauye ce hmm, rayuwar nan dai sai haƙuri to wannan dai tana ta dan kaiwa zuciya dai har a zo lokacin da za ta ciwo ake ka dan kika gani ma ni da naga ikon Allah da ido na sai kuma ita ma ta rijista sai ta shiga <laughs> sai ta yi subscribe to amma akwai mutumin da saboda sallarsa ta gyaru iyayensa ba su taba gaya mai magana ya ji haushi ba duk abin da ya samu sai ga ya fifita iyayensa fiye da kansa in tana da aure duk ra'ayin mijinta in dai ba ya zaba shari'a ba sai ta ga shine ra'ayinta ba ta da wani option wallahi amma in ba ta rike sallah ba ta kula da sallah shedan in ya zo farko abin da yake sa mata shine duk abin da mijinta ya ce to ita kuma ta ce kishiyarsa yanzu da zai bata dama ya ce mata to ya batun kayan sallah ta ce ba nan je in siyo kila watakila in ya bata dubu hamsin ta je ta yi wuce fanar dubu hamsin na kayan sallah an kuma shi zai siyo mata zai siyo mata na dubu ɗari da hamsin saboda namiji baya ganin tsada abin da ya siya amma duk abin da kika siyo sai ya ga kamar inda shi ne da za a yi masa ragi ta da cewa shi fa zai siyo shi sama da haka shi kuma in ya siyo sama da haka sai ga ai mai kyau ne saboda yana da kwaliki to sai zan to ya kawo miki 150 din sai ki rena wanda ke da 50 din aka baki kuma sai ki fi jin daɗi sai shedan ya zo ya sa ki kullum ba kwa jituwa da mijinki to don haka yan uwa a ringa tsaye da sallah mu gyara sallah ita ce ginshiki ku ta roƙon Allah ya taimake ku ku gyara annabi ibrahim mata yake rabbi ja'alni muqimas salati Allah ka sanya ni in zama mai tsayi da sallah wa min zurriyati ki tsaya tsayin daka akan ƴaƴanki shi yasa wata mata take cewa wani bawan Allah ne ta ji tana son sa a duniya kamar bata taba jin tana son mutum irin sa ba to aka tambaye ta lafiya ta ce saboda tunda take da mijinta bai taba tambayar ta kin yi sallah ba amma wannan bawo Allah wata ya tambaye ta ce hajiya kin yi sallah kuwa sai ta ga ashe aka wanda ya damu da addinin ta amma mijinta bai damu ba in ta yi ma ba ta yi ba wannan ba ma ya cikin ajandar da za a tattauna ba mu musulmi ne kuma mai mai amma dai sallar bai sa ta a zuciyar shi dai zai yi wani mijin zai tafi ya je masallaci ya je ya sallah idan ya je ya sallah in ya da matarsa tana bacci ba ruwansa da tabbayar ta kin yi ko biki ba وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة Ka sa iyalinka su ma su yi sallah to ke ma ki sa ƴaƴanki su dinga yin sallah ta nan ne ma za ku ga mutum kawai Allah yana biya masa bukatunsa kamar ko da bai roƙa ba za ka ga wata tana yin wani abu ka na ta a wajen Allah kaga sabo take kuma tabbas din kila saban ne amma in ka je can cikin al'amarinta a cikin gida har kuka take in tana sallah saboda shauƙin sallar da jin daɗi da ƙaunar Allah da jin daɗin dadewa tana ganawa da shi wani fa da ya shiga wurin Allah yake fitowa ma'ana da ya shiga sallah Allahu akbar Allah Allah yake ai maza a rabu da ubangiji a koma duniya wani kuwa irin yadda maza a rasuwa shi maza Allah Allah Allah yake wani abin ya janyo ai sallah da ma zarar rai yayi ya ɓaci ko an shiga wani abu sai sai maza Allah ce da Bilal arihna biha ya Bilal a kira mana sallah hankali ya kwanta da an kira sallah to a lokacin kake samun jin daɗi da nutsuwa shi yasa wanda Allah ya taimaka a cikin mutane za ka kullun yana masallaci kafin kiran sallah da minti nawa ya taho masallaci amma akwai wanda fa in ka janyo shi ka ce mu tafi masallaci in kuka zo bakin masallacin sai ce karfe nawa ai saura minti goma sha biyar a tare sala da Allah mu tsaya a waje kan mu shiga sai an tayar wata ran sai an ɗauko wata hirar ma har a tayar ɗin sannan sai an tayar zai ɗaura alwala sannan ya shigo masallacin yana sahu na ƙarshe ana cewa assalamu alaikum su ne na farkon fita to da Allah jama'a mu gyara sallah kun ji wa qama wa man tazakka duk wanda ya kokari ya raba kansa da zunubai ya tsarkake kansa fa inna ma ya tazakka li nafsi to ai kansa yayi wa ka tsarkake kanka ne saboda ka amfanin kanka wa ila Allahil masir kuma zuwa ga Allah makoma take Allah ya sa muna cikin masu tsarkake kanmu na'am wa ma yasawi al'ama wal basir wal zulmat wal nur wal dhullu wal harum وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور تو الله يتي وما يستوي الأعمى والبصير bayan da za a yi wanda yake makahu baya ganin gabansa idan aka gaya masa hujjojin Allah baya ganewa makanta ta shari'a ba makanta ta ido ba wanda yake kullun a cikin duhun jahilci yake da duhun bata ai ba zai daidai da wanda Allah subhanahu wata'ala ya haskaka masa hanyar shari'a ba wanda yake da idan gani sai aka sifanta marasa bin gaskiya da makafi aka sifanta masu bin gaskiya da masu ido shi yasa 'yan uwa duk wanda in za a yi masa wa'azi za a ce Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in za a ce manzan Allah ya ce ma a ce a cikin littafi kaza da sanadi iri kaza da kuma wanda kawai za a zo a ce masa ka yi kawai kan ma ka yi tambaya an ka cika tambaya za a ce ka yi rashin kunya ko za ka yi rashin biyayya don Allah wanne ne yake kama da makaho wanne ne yake kama da mai gani ko shakka babu wanda ake gwada masa hanyar a nuna masa yadda aka yi aka samu wani shine mai gani to ba za su yi daidai ba kuma ma yastawil a wal basir mai gani da makaho wanda baya gani ba za su yi daidai ba kafiri da musulmi ba za su yi daidai ba dan bid'a da ahlus sunna ba ɗaya suke ba wala bulmatu wala nur babu yadda za a yi bata kuma ya daidai da shari'a domin ita shi bata yana da yawa shi yasa ce zulumat duhu duhu duhu duhu jam'in duhu ba za su daidai da haske ba tunda wanda ya taho a cikin duhu bai san ina zai je ba wanda ya taho a cikin haske kuma zai gane inda zai je wala zillu wala haruru babu yanda za a yi inuwa ta yi daidai da zafin rana ko zafin wuta ma'ana ba da aljanna ta yi daidai da wuta babu yadda za a yi ni'imar kwanciyar kabari ta daidai da azabar kabari mai hankali zai zaɓi ni'imar ne ta hanyar bin Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi walal ahya'u walal amwat kuma ba yadda za a yi wayanda suke da rai a ce daidai suke da matattu an ana neman tallafi masu rai ne za su iya yi ko matattu shi matacce tasa ta ƙare wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kuma ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kai ma fa ba a ɗora maka nauyin kajiyar da waɗanda ke cikin kabari ba inna allaha yusmi'u man yasha'u allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama shi ke sanya wanda Allah ya so ya saurari wa'azi ɗin da gargaɗin kuma ya ji amfani da shi amma wanda Allah ya kaddara masa bata to kwatankwacin sa kamar matacce ne kai kuma ma anta bi musni'in man fil quburi kai ba za ka iya yin magana da za ka jiyar da waɗanda suke cikin kabari ba saboda wanda duk yake cikin bata to tamkar matacce yake in anta illa nazir kai kawai Allah ya aiko ka kai gargadi ne ba a turo ka ka matsa musu ba ka ce dole sai sun bi ta farki Allah ya ce inna ma anta muzakkirul lasta alaihim bi musaddaq Allah ya ce ka je kai musu wa'azi kai dama wa'azi ne naka kawai ba a doro ka ba a wakilto ka ka dole ka tilasta musu sai sun yi ba fa yu'adhibuhu Allahu to haka Allah ya ce kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma alaykal balagu wa alaina alhisab kai dai ka je ka isar in ka isar kai naka ba ka da matsala don wani da wani ba su bi ka ba tunda ka isan musu da sakon to rabu da su in sun ga dama su bi ka in kuma sun kai Allah zai baka ladan shiryar da su su kuma Allah zai ba su zunubin kin shiryuwa inna arsalna Allah ya Allah ce haƙiƙan aiko ka bin haƙƙi da gaskiya bashiran kana mai yin albishir ga waɗanda suka ba Allah cewa suna da sakamako mai kyau kana mai gargaɗin wa naziran kuma kana mai gargaɗin kar a saba wa Allah dan an saba wa Allah akwai kaza da kaza da kaza na azaba kuma ba kan ka faro ba wa in min ummatin ai babu wata al'umma a cikin al'ummatan duniya da suka shuɗe illa khalatiha nadhirun face Allah ya taɓa aiko musu wani annabi da zai gargade su kuma annabin nan ya zo ya sauke nauyin da Allah ya dora masa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulin an i'budu Allaha washtanibu at-taghuta fa minhum man hada Allaha wa minhum man haqqat alaihim ad-dalala hakika kowace al'umma mun aiko mata manzo da yake ce musu ku bauta wa Allah ku nisanci ɗagutu wani abu da za a so ko a ji tsoronsa ko a bauta masa koma bayan Allah sawa'un mutum ne ko gunki ne ko bishiya ce ko ma me waminun man hada lahu a cikinsu akwai wanda Allah ya shiryar da su waminun man haƙaƙ alaihi dalala a cikinsu kuma akwai wanda Allah ya ƙaddara wato ɓata ya tabbata a gare shi sai Allah subhanahu wataala ce wa in yukazzibuka wa in yukazzibuka faqad kazzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bil zubri wa bil kitabil munir idan kuma sun karyata ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kakka da mu faqad kadzaba alladhina min qablihim ai wa'anda suka zo kafin su sun ƙaryata su sun ƙaryata manzannin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabi nuhu kazzabat adun bin nuzur kazzabat samudu bin nuzur ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر duk annabawan da aka aiko ba wani annabi da bai yi fama da wanda suka karyata shi ba akwai annabin da ba wanda ma ya bi shi kwata-kwata haka ya koma ga Allah akwai annabin da mutum ɗaya ne ma ya bi shi akwai annabin da mutum biyu ne ma suka bi shi don haka kira zuwa ga addini ba wai sai an amsa ne ka ci nasara ba in an amsa riba riba biyu kenan amma in ba amsa ba kai ladan ka ya je a wajen Allah kakka ce wai in nayi ba a yi in nayi na yi fushi a'a ba ka fushi ja'atum rusuluhum rusuluhum qira'ar jumhur kiran qira'a abu amr al-basri kuma rusuluhum sinan nan ana mata dauri wato sun zo musu bil bayyinati da hujjoji wa bizubri sun zo da littattafai da Allah ya saukar musu kamar sufi ibrahima wal kitabil munir da kuma littafi wanda yake mai haskaka musu hanya da ɗora su akan turba kamar attaura da injila da zabura da alƙur'anin da allah ya aiko manzo allah sallama da shi to duka wancan annaban sun zo da littattafansu irin nasu amma ga littafin kuma gashi aka zo aka ƙaryata su dan haka ya rasu wallahi kai ma kwantar da hankalinka ƙara kwantar da hankalinka kakka damu don sun ƙaryata ka na'am ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير Allah ya ce sannan a ƙarshe kuma muka zo na zo na kama wa'yan na danki wa'yanda suka kafirce na azabtar da su yaya ka ga